وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان في أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتان البركة مسلاتي مبلغة لكي ننتكين قلن بوتي أجهر بوتي أولا يمتين لنا الحميس yau muna takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajj muna cikin tafsirin aya ta 39 a gabanin mu shiga tafsiri akwai rashi ce babban rashi da aka yi aka yi mana a wannan majalisi namu a wannan jiha ta bauchi daya daga cikin manya-manyan masu taimakon addini waɗanda suke tare da ƙungiyar jama'a ta izarar bida wa isamatu sunna yin shekaru masu yawa shi ne alhaji muhammad tata alkaliri da allah yi wa rasuwa yau alhamis a kai jana'izarsa yau a wannan masallacin da safe kamar yadda da yawa daga cikin ku sun san cewa shi alhaji muhammad tata alkaliri ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar izalatul bida wa izalatul sunna tana cikin garin bauchi nan jihar bauchi ya taɓa zama ciyaman na ƙungiya na local government wato shugaban kungiya na local government sannan kuma darakta na zakka na kungiya na jihar bauchi gaba daya sannan kuma ya zama wato har ila yau shine ɗaya daga cikin zakka commission da kuma shura commission na wannan kungiya ko yaushe muna tare da shi a nan tsawon shekaru da ake wannan tafsiri muna tare da shi a nan da yamma irin wannan lokaci sai wannan shekarar ne Allah subhanahu wata'ala bai kaddara zai kasance tare da mu ba muna masa addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sanya aljannatul firdaus ce makomarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya haskaka masa makuncinsa Allah ya yarwata masa kabarinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa kurakuransa Allah ya fi masa abinda ya bari a baya Allah ya kinta masa su Allah ya kula masa da bayansa Allah ya sa can ya zama masa hutu ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta masa ah, daga cikin tambayoyin da za mu ansa a yau akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da suna a ah, shin an ce wanda duk bai yi taron suna ba to zai zama mai laifi tambayar ta su yake cewa ah, yaushe ne ake yin suna kuma an ce marasa taron suna wajibi ne idan baka yi ba sai eh, a rikon maka kallon kamar ba musulmi ba ah, Abin da ake bukata ga wanda ake wa haihuwa in yana da hali shi ne ya yi aƙiƙa shi ne ya yi wa abin da aka haifa yanka idan namiji ne yanka rago biyu idan mace ce yanka rago ɗaya in hakan ta samu in bai samu ba da ya yanka shi kenan in ba bai samu abin aƙiƙar ba shi kenan ya faɗi daga kansa ba dole ne ko bai samu ba sai ya ci ba shi ya yi wannan shi ne da aka aka aka nema daga wajensa a matsayinsa na uban ɗaya ya masa hakika ya sa masa suna ya zaɓa masa suna mai kyau ya kuma yi masa addu'a wasu suna cewa a yi masa kiran sallah a kunnensa na dama a yi masa ikama kunnensa na hagu wannan hadisan duka ba su inganta ba ba wanda ya inganta lanar kiran sallah wa lanar ikama wanda dai aka sani shine addu'a a yi masa addu'a shi uba ya waɗansa addu'a ba haka nan duka wani wanda ya ji labarin an yi masa haihuwa ya masa addu'a roƙa masa Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarsa Allah ya zan sa ya zanto mai amfani ne ga al'ummarsa da addininsa wani addu'a ita ce ake bukata ita kuma ba ta da lokaci kowane lokaci ma ana iya wa zurriya addu'a ana iya wa ‘ya'ya addu'a daga iyayensu da kuma duk wasu wanda suke kusa da su amma batun cewa mutum bai yi taron suna ba ko kamar ba musulmi ake ganin shi wannan ban san a ina ake da wannan ba yawanci ma yanzu wanda suke taron sunan ma sun haƙura sun dawo taron masallaci kawai an zo sallar asuba sai a ce to an yi wa wani addu'a an yi wa wani haihuwa a masa addu'a sun haƙura da taron saboda yana jan mai da yawa shin kowace sallah da mata suke yi a asirce suke yi ko kuma za su yi ne kamar yadda maza suke yi a karatun mace na sallar da ake bayyana karatu wato sallar jihariya yana da ahwal akwai yanayi daban-daban akwai yanayin da take ita kadai ita kadai ce take sallah a inda take ita kadai ce akwai yanayin da take tana sallar a matsayin limamiya ce ga 'yan uwanta mata ko kuma tana sallah a cikin waɗanda suke maharramanta to a duka cikin wannan yanayin wato ita kadai ko tana sallah a matsayin limamiya ga mata 'yan uwanta ko kuma tana sallah a cikin maharramanta to za ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyanawa inda ake bayyana karatu za ta jiyar da kanta da wanda yake kusa da ita sai kuma lokacin da suke sallah a gurin da ba ita kadai ba ce akwai waɗanda ba muharramanta ba akwai waɗanda ba muharramanta ba a gurin maza to kaga a nan <clears throat> jumhur abinda suke cewa da yawa daga cikin malamai ne ta asirci karatunta ta yi ta yi shi asirce a malikiya suna cewa makaruhi ne a wannan yanayin ta bayyana karatun musamman kasancewar akwai waɗanda ba muharramanta ba muryarta tana iya zamowa fitina ga wasu da suka ce ta ɓoye karatunta wasu sun ce ba laifi don ta bayyana tun da karatun alkur'ani ne amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa a wannan yanayi sai ta ɓoye karatunta suka ce saboda gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a tasbihun rijal wa tasbihun nisa idan aka yi liman ya yi kuskure a cikin sallah to maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi wato aka hana mace ta yi daga miliyarsa ta yi tasbihi a wannan yanayin saboda a cikin guri ne wanda akwai wanda ba muharramanta ba za ka ce kawai ta yi tafi maza kuma ka ce ta yi tasbihi to idan ya zanto tasbihi ga limamin da ya yi sahau wajibi ne waɗanda suke bayansa su tuna masa wajibi ne su faɗakar da shi cewa ya yi sahau ya yi rafkanuwa a cikin sallarsa ta hanyar yi masa tasbihi sai aka ce ita kacce yi tasbihin a nan ta yi tafi idan ya zanto a yanayin da yake na wajibi an hana ta yin tasbihi aka ce ta yi tafi to ina ga bayyana karatu ko ɓoye shi wanda sunna ne wannan ba wajibi ba ne sunna ce saboda haka suka ce in har wajen da yake wajibi an ce ta ɓoye muryarta kada ta yi tasbihi ta yi tafi to gurin da yake ba wajibi ba kamar bayyana karatu wanda sunna ce ba wajibi ba ne to kaga anan shi ya fi cancanta to alayi halin dai abin ya da wani tsanani ko da ta ɓoye karatun a inda ya kamata ta bayyana babu komai ba za a ce sai ta yi sahau ba ballanta na ba a ce sallar ta yi ba a sai wanda da yake tambaya game da sallar dare cewa bayan wucewar ramadan zai iya yin sallar dare tare da iyalansa wato ya tashi iyalansa su zama masa mamu shi kuma liman ya ci gaba da jan su a sallar dare za ka iya yi babu laifi yin sallar dare a matsayin jam'i ba ba laifi ba ne sallar tarawih ita ce sallar daren a azumi akan ce da ita tarawih saboda akan yi a huta a yi a huta shi yasa ake kiranta tarawih ita ce dai kiyamun lailin da ta halatta ka yi ta cikin jam'i a cikin watan ramadan to haka nan a wajen watan ramadan ba ya halatta hujjar ta riga ta tabbata da yi sau daya ko da yin ta a cikin ramadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi qiyamul layli cikin dare tare da Abdullahi dan Abbas hakanan yayi tare da Huzaifa ibn al-Yaman da duk wannan shine jami'i jami'i na fara daga mutum biyu abinda ya saba kamar yadda Bukhari yayi babi al-jama'atu ithnani fama fawqa daga mutum biyu abinda ya sama jami'i yake farawa yana fara daga mutum biyu saboda ka in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar gare tare da abdullahi dan abbas yayi tare da muzaifa wannan yana nuna halaccin yin ta cikin jami zaka ba ku laifi dan ka tashi iyalanka sun yi sallar tare da kai da daddare to bismillah ga ba wa allah zai shiga musulunci yawa za ka shiga musulunci ne eh. da zaɓin ka ko kuma tilasta ka aka yi niyyar ka ko kai ka sa kanka ga masha Allah a musulunci shi ne ka kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta ma'ana bautar da za ka ke yi ya zanto Allah kadai kake yi wa a musulunci ba a yadda ka bauta ma wani ba Allah ba kowa ne ne shi ba a yadda a bauta wa mala'iku ba ba a yadda a bauta wa annabawa ba ba a yadda a bauta wa wasu mutanen kirki ba Allah kadai ake bauta wa kowane abu sunan shi bauta Allah ake yi wa sannan kuma abu na biyu ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzansa ne Allah ya aiko shi da sako na karshe wanda ya zo tare da ya zo da abin da annabawan da suka gabace shi suka zo da shi duka daga ciki har da annabi Isa alaihi salam yana daga cikin annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaskata su saboda haka ka yadda cewa duk abin da zaka bauta wa Allah da shi shine abin da wannan annabi ya zo da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka yadda da waɗannan abubuwa guda biyu to shikenan ka zama musulmi ka yadda da abin da faɗa yawwa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne annabin Allah ne ba dan Allah bane Allah baya da da bai haifa ba ba haife shi ba Allah yana da cikar wato cikakke ne a wadatarsa baya da bukatar komai باب قاعدة القومة وجمع الإنساء أما النبي صلى الله عليه وسلم النبي إيسا عليه السلام النبي قال الله عليكم ومن دم الله عليكم كيف يدعو أنه؟ شو شيتي نظر فالكلمة الشهادة إنك فلا شيتي نكاذا ومسلمك من قوة كشي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله da shi ke daga yanzu ka zama musulmi kamar kowane musulmi ba ka da bambanci da wanda aka haife shi a cikin musulunci da wanda ya shekara ɗari yana musulunci bambancin ku shine kyakkyawan aiki wanda ya fi kyakkyauta da aikinsa shi ne su zama karɓaɓɓe a wurin Allah saboda haka daga yanzu za ka je kai wanka kuma kare bakinka har zuwa lokacin da za a sha ruwa sai ka sha ruwa tare da musulmi kuma a yi sallar magariba tare da kai mai sunanka mai sunanka eh nan fako to kana son wannan sunan ko za ka canza wani to wani suna kake so aliyu to masha Allah kai daga sunanka aliyu aliyu ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mutum na hudu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja kuma shi ne yake a wuri yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fatima ba ka zaɓi babban suna da fatan za ka je ka samu wanda za su karanta da kai karatu kada ka yi ka yi musulunci kamar yadda ka ga mutane suna yi shi addinin musulunci ba wai abin da musulmi ka ga yana yi shi ke na zama musulunci ba mutane da yawa suna cewa musulmi ne amma ba sa yin abin da musulunci ya ce a yi daidai don ka karance shi a koyar da kai a alkur'ani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah za ka tabati sannan yake tambayar cewa mutane uku ne suke ba da abin buɗe baki wato suke bawa suka bawa mutum abin buɗe baki to wai wa cikin uku ɗin nan za a bawa lada na ɗayan ko na biyu ko na uku a duka za a ba su lada duka za a ba su lada in aka yi buɗe baki mutane suka kakkawo abin buɗe bakin su to kowa yana da ladan wanda ya bawa mai azumi buɗe baki kuma zai samu cikakken ladan shi ba tare da an rarrage ladan ba an karkasa kaga za su cewa guda ɗaya za a kasa uku a ba wannan rabi a ba wannan wannan a ba wannan a kowanne za a ba shi ladansa cikakke shi ma mai azumin za a ba shi ladansa cikakke eh. mutumin da ya mutu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin ya shin shi ma shahada ne to shahada shine a kashe mutum a fagen yaki wanda daukaka addinin Allah wanda ita ce shi ne a shahada ta ruwa wanda zai mutu a fagen yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah sannan kuma da wasu da annabi sallallahu alaihi ce su ma suka yi wannan irin mutuwa sun yi shahada kamar mutumin da ya mutu da ciwon ciki ko mutumin da da gobara ta kashe shi ko kuma wani jini ya faɗo masa ko ya faɗa ruwa ya mutu ko matar da ta mutu wajen haihuwa waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wato A shuhada ne wanda sun yi mutuwar shahada amma mutumin da ya mutu yana kalmar shahada ko yana fadar yana kiran Allah subhanahu wataala kamar mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alama ce ta cewa ya yi kyakkyawar cikawa amma ba wai shi ake cewa shahiri ba alama ce ta kyakkyawar cikawa duk mutumin da ya cika da kiran sunan Allah to alama ce da cewa ya yi kyakkyawan ƙarshe wani yana cikawa ne da da kiran wani abu can da babba Allah ba wani yana kiran budurwarsa wani yana kiran wurin sana'arsa wani yana kiran kamfaninsa wani yana wani can shirmansa zai ta faɗa lokacin da ya zo mutuwa kaga wannan ba zai zama ɗaya da mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai cewa mu bayan Allah ne halittarsa ne mulkinsa ne kuma gare shi muke komawa kaga wannan ya faɗi kalmomi waɗanda suke masu kyau da Allah ce a rika faɗa haka ka yayi kyakkyawar cikawa abinda za a kyautata masa da tuke من قاتلون من والذين أخرجوا من ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى يتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير uzina lillazina nuna, an yi izinin yin yaƙi ga waɗanda ake yakar su bi annahum zulimu domin kuwa an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai ikon ya taimaka musu ne mun fara tafsirin wannan aya da muka ce ita ce ayar farko wadda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izini akan cewa suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke zaluntar su bayan ɗaukar lokaci da aka yi ana zaluntar su a garin makka ana kuntata musu ana dukan ana hana musu sakar ana hana musu walwala aka sa wasu da ƙarfi da yaji suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka gudu da addininsu da lafiyarsu bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daula ya kafa ƙasa mai cin gashin kanta wacce take tafiya ake tafiyar da ita karkashin shugabancinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ba wa muminai damar cewa to su tashi su yi yaƙi domin su kare kansu daga waɗanda suke yaƙar su uzina lillazina yuqataluna waɗanda ake yaƙar su su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya musu izini biyannahum zulimu saboda an zalunce su ma'ana kafirai sun zalunce su sun yaki addinin sun cutar da su sun fitar da su daga gidaddajin su al rahimahullah a cikin tafsirin tafsir karim rahman yake cewa wannan dalili ne da yake nuna hikimar wato jihadi da Allah subhanahu Ta'ala ya shara'anta, kuma abinda ake wato nufi da shi wannan jihadi shine tsayar da addini da kare muminai daga cutarwar kafirai wato da bawa muminai kariya daga cutarwar kafirai waɗanda su suke fara su ta hanyar cutar da su da zalunci wannan tashi su yi gwagwarmaya su kare kansu shi zai ba su damar tsayar da addinin Allah kamar yadda Allah ke so kuma shi zai ba su damar tsayar da shari'ar Allah ta zahiri wacce Allah subhanahu wata'ala ya dora musu Allah ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa ya taimaka musu ya ba su nasara wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi musu na cewa zai ba su nasara zai ba su nasara ko da kuwa ba tare da yaki ba ba wai kawai a kubutar da su ba daga hannun mushrikai waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya suke gallaza musu ba wai wannan shine kawai muradi ba a'a har ma da galaba da ubangiji su subhanahu wa ta'ala zai ba su ya ba su nasara ya ɗaukaka su ya ɗora su akan abokan gaban su ka wani alkawari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko bayan sun yi hijira bayan an ba su izini cewa su tashi su kare kansu su yi jihadi Allah ya musu wannan alkawarin cewa in suka rike wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ma zai ba su nasara ma'anar ba su nasara shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su galaba ya dora su akan abokan gabansu ya zanto su ne a sama ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta musu ko kuma ya shar'anta musu yin wannan jihadi domin kare kansu ba don wani abu don ya ba don ya jarrabe su ya gane waɗanda suke imaninsu na gaskiya ne ba imani ne na fatar baki ba Allah subhanahu wata'ala inda ya ga dama zai iya ba su nasarar ba tare da sun tashi sun yi wani jihadi ba Allah na iya ba su nasarar haka nan ubangiji ya aiko da wata azaba ko wata ukubarsa da za ta auka wa abokan gabarsu ta gama da su ba tare da su sun motsa nan da can ba to amma Allah bai so wannan ba ya so ya jaraba su ne Allah ce zalika walau ya sha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da ya ba da nasara a kansu da ya ba da nasara a kansu sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya so ne ya jarrabi sashin ku da sashi am hasibtum an tadkhulu Janna, walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu domin kuma ya as-sabirin Allah ce shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna kawai ba tare da Allah ya bayyana waɗanda suke jihadi daga cikin ku ba kuma ya bayyana waɗanda suke masu haƙuri masu juriya akan bin Allah subhanahu wata'ala saboda ka wannan ita ce hikimar farko da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala shar'anta wa a muminai cewa su tashi su ba wa kansu kariya da iyalansu da addinansu don a jarraba a tace a gane cewa wane ne imanin su yake da gaske wane ne kuma ya abudu Allah yake bauta wa Allah akan gaba wanda idan abu mai daɗi ya same shi ya nutsu idan kuma wata musiba ta same shi ya juya ya bar addinin nashi Allah subhanahu wata'ala yana cewa la nabdu na hatta na'lama al na minkum was na wa nabdu akhbarakum lalle za mu jarrabe ku har sai mun bayyana waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku da masu haƙuri wa nabdu akhbarakum kuma mu bayyana halayenku da zan to an tantance mutum mai hali na kwarai wanda da gaske ne mumini ne ya yi imani da Allah ah, al'allamatu shimfiti a cikin tafsirin sa abuwa'ul bayan yake cewa yawa daga cikin malamai suna cewa allah subhanahu wata'ala saboda girman hikimarsa a wajen kafa dokokinsa idan yana so zai kafa doka wacce take da ɗan nauyi take da wahala akan muminai to akan bi wato mataki-mataki wajen kafa ta ba lokaci guda ake zartar da hukuncin kafa ta ba aka biyo mataki mataki ta yadda muminai za su iya sabawa da ita ya ce idan aka duba wato fita a tunkari abokan gaba a yi gaba da gaba da su a yi karan batta da su a yi yaƙi da makami wani abu ne mai wahala saboda akwai yiwuwar alasari akwai ruwar ajidata akwai ruwar a samu rauni rauni mai yau mai girma saboda wani abu ne wanda yana da haɗarin kwarai da gaske saboda mai saboda hanya ce ta ana iya rasa rai ana iya rasa lafiya sai ubangiji su wata wata'ala bai saukar da hukuncin wajabcin yin kai tsaye ba sai aka fara da cewa an ba ku izini wato aka fara da ba su izini wannan izini yana nufin ibaha yana nufin halacci ma'ana ya halatta ku tashi ku kare kanku a da can ana cewa da su su kame hannunsu to amma yanzu Allah ya ce ya ba ku izini ma'ana ya halatta muku har zuwa yanzu ba a farlanta musu ba ba a ce farari ne tira su tashi su yi ba amma idan suna son su tashi su kare kansu daga masu kawo musu farmaki to su tashi su yi maimakon da can ubangiji subhanahu wata'ala yana idan alam tara ila da qila lahum da aydiyahum waɗanda aka ce da su ku kare hannunku to yanzu an saki hannayen nasu an ce ku tashi ku kare kanku to da haka ubangiji subhanahu ala ya fara wato saukar musu da wannan farari ko musamman idan muka kula cewa shi kansa wannan jihadi yana buƙatar dukiya dole sai an fitar da dukiya sai an kashe dukiya sai an tanadi makaman da za a fita da su sai an tanadi abin hawa sai an tanadi guziri waɗanda duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai da dukiya za a yi shi ya sa za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala yakan ambaci dukiya ma ya gabatar da ita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuna jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma kawunan ka ita dukiya ita ce abin farko ma da ake buƙata. wanda sai an same ta ne sai an same ta ma sannan za a iya samun aljihadu bin nas wanda ba shi da abin da zai yi guziri da shi ba shi da abin da zai hau ba shi da abin da zai sayi makamin da zai fita yaƙi da shi to a wancan lokaci an ɗauke masa ma fita yaƙi Allah ce wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حسنا لا يجد ما ينفقون الاتباب ليتي ga waɗannan da suke zuwa suna neman ka ba su abin da za su hau wato dabbar da za su hau su fitar yaƙi tare da kai kai kuma ka ce da su la ba a fili kuma alayhi ba ni da abin da zan ba ku ku hau ku fita yaƙi sai su juya idanuwansu suna hawaye sun dan bakin cikin cewa ba su samu abin da za su ciyar ba ba za su yi amfani da shi na nafaka wajen fita jihadi to kaga ashe an ɗauke wa wanda ba shi da abin da ma zai yi amfani da shi na dukiya wajen fita a wancan lokacin ba kamar irin yanzu ba ne da daula wato ƙasa ita ce take tanadarwa da soja komai ita ke tanadar masa da makami da abin da zai hau da abin da zai ci da gudun da zai ci da albashin da za a biya shi a farkon lamari a musulunci duk ba a samar da wannan ba duk babu wannan saboda in aka ce ga abokan gaba nan za su kawo hari ko kuma a'a za a je a tarye su kafin ma su kawo hari to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa a yi shela a masallaci a yi shela a gaya wa mutane to a tashi a shirya domin an ji labarin akwai waɗanda za su kawo mana hari ko kuma ma suna hanyar kawo mana hari mu tashi mu je mu tarye su to a lokacin kowa zai je abin da yake da shi da shi zai fito da makamin da ya tanada da kuma abin nan sirken da ya tanada da dokin da ya tanada ko rakumin da ya tanada da ɗan guzurin da ya fi da shi kowa zai ɗauko nashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan sa kowa ya kawo taimako kamar yadda ya a lokacin da za a fita ta tabuka lokacin ya shelanta wa sahabbansa kowa ya je kawo taimako aka tattara taimako domin abinda a yi guzurin da za a fitar shi to wancan lokacin haka abin ake gudanar da shi babu wani abu guda ɗaya a jirage wanda za a ce gashi nan an tanade shi in an tashi fita yaki to za a ɗauki wannan abu a yi amfani da shi sai dai in an tashi a nema sannan kuma kowa ya fito da abin da yake da shi shi yasa a wajen a tafiya yaki akwai waɗanda suke kan abin hawa akwai waɗanda suke suke wato musanyen a wato tafiya akan abin hawa guda wannan ya hau ya tafiya in ya gaji in an yi tafiya wannan kuma ya sauka shi kuma ɗan'uwansa ya hau a haka suke ta'akabuna ala ala dabbatin wahida akwai kuma ma waɗanda gaba ɗaya a kafa ma suke tafiya su ne almushat wanda su ba su da ba abin hawa to haka ake yin abin lokacin sayi na umar a lokacin ne aka fara shigo da wasu tsare-tsare waɗanda suka ba wa waɗanda suke mayaka wani dama ta a yanka musu albashi duk wata zan ta suna da albashi duk wata sannan a yi diwan wato a yi rijistar da za ta kunshi mayaka a dacin kowa da yake iya fita yaki mayaki ne ba a cewa ga wannan waɗannan sojoji ne waɗannan kowa farar hula ne a'a a farkon al'amari kowa soja ne in an ce kawai a fito a fito ba maganar cewa akwai wasu sojoji su kaɗai ake zuwa su fita to daga baya lokacin sai da umar ne aka fitar da diwan. aka fitar da tsare-tsaren da har aka ce to akwai waɗanda su aikinsu kawai shine aikin soja za su ba wa musulunci za su ba wa ƙasar musulmi kariya daga magabta saboda ka aka fitar musu kuma da albashi da ake biyan su duk wata to daga nan ne tsare-tsaren suka fara samun suka fara samun tabbata a cikin tafiyar daula ta musulunci to ubangiji subhanahu wataala bai farlanta yakin a lokaci guda ba aka ce su tashi su yi an wajanta musu saboda na farko dai akwai abin da yake ciki na haɗarin mutuwa akwai yiwuwar wato a rasa rai alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alayhim alqital idha fariqun min idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadd khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna alqital lawla akhartana ila ajalin qalil قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا الله سبحانه وتعالى يقول وكذا وأن أكثي لسوك كامل هنوانكم ku tsayar da sallah ku ba da zakka wato aka umarce su da cewa kada su ce za su tashi su yi wani yunkurin ba wa kansu kariya su rike dokokin Allah su tsayar da sallah su ba da zakka ya ishe su amma sai aka samu wasu waɗanda suke cike da hamas suke cike da wani kishi cewa lalle lalle ya kamata a ce an shar'anta mana fita mai jihadi to Allah ce yayin da aka rubuta musu aka wajabta musu cewa su fita sai ga wasu daga cikinsu suna jin sai ga wani bangare daga cikinsu suna jin tsoron mutane kamar da suke jin tsoron Allah yakhshawna an-nas ka khashyati Allah aw ashadda kashiya, ko ma fiye da yadda suke jin tsoron Allah suka rinka cewa wa qalu rabbana lima katabta alaina na qital ya Allah me yasa ka ta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib me hana maka jinkirta mana ba zuwa ga wani lokaci na kurkusa qul mata'u duniya qalil to ka gaya musu jin daɗin duniya kadan ne wal akhiratu liman ittaqa lahira ce mafi alkhairi ga wanda ya taqawa wala tuzlamuna fatila ba za a cutar da ku ko da daidai da zaren kwallon dabino ba wanda yana nuna maka cewa a lokacin da aka farlanta din an samu waɗanda abin kuma suka ga cewa ba za su iya ba shine kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaƙi a lokacin kuma ba kwa shi saboda mai saboda a cikinsa akwai yiwuwar a rasa rai da cewa rayuka dai a hannun Allah ciki ba kana ne nafsin an ta muta illa bi lahi kitaban mu'ajjala bai yiwuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah duk wanda kaga ya mutu ajalinsa ne ya cika amma duk da haka dan adam yana jin tsoron ya gabata gurin da yake da yiwuwar akwai a a samu mutuwa don haka wannan ya sa wasu suka rika abin ya musu nauyi to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala bai yi musu umarni da wannan ba sai aka fara ba su dama kawai ce to an yi musu izini wanda duk suke son fita su kare kansu su dashi su fita su kare kansu to sannan daga baya kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su bayan sun saba sai umarce su duk waɗanda suka ce musu kulis to su ce musu chance duk waɗanda suka yi musu ƙalubale to su an shi ƙalubalen duk wanda za su yaƙe su to su tashi su kare kansu wa qatilu fi yi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku dan Allah amma kada ku yi ta'addanci kada ku wuce iyaka da kada ku wuce gona da ido daga baya ubangiji subhanahu wataala ya ce to waɗannan maƙiyan na kuma waɗanda suka sako ku a gaba suka hana ku sakar sun hana ku zaman ƙasar ku sun fitar da ku daga gidajen ku sun fitar da ku daga ƴaƴan ku sun raba ku da ƴaƴan ku sun raba ku da dangin ku da ƴan ku da duk abin da kuka mallaka yanzu kun dawo ta ƙasa kun samu gurin da kuka samu aman kuka samu aminci kuke bautar Allah amma duk da haka sun kyare ku to ma duk inda kuka gansu duk inda kuka gansu to ku kashe su ku kama su ku daure wato ka kakku raga musu فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد التي إذن وتني ما سأل فرما سكوش سنة وتنن نمولا هدو watan zulkaida zulhijja da kuma al-muharram idan waɗannan watanni suka fita to kuma faqtulul mushrikeena ku kashe mushrikan nan haisu wajattumuhum duk inda kuka same su wa khuduhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su wa qawlu lahum kullu marsad ku rufe musu kowace hanya wato kuma ku hana su sakat ku hana su walwala kamar yadda su ma suka muku har sai idan sun tuba sun tsayar da sallah to shi shikenan sai ku kyale su wa qatilu mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaƙi mushrikan nan gaba ɗaya kamar yadda su ma suke yaƙar ku gaba ɗaya to kaga anan umarni ne jazin yanke ubangiji subhanahu wata'ala ya dora musu nauyin cewa su tashi yadda mushrikan nan suka sa su a gaba suka hana su walwala to su ma su hana su walwala duk inda suka yi karan batta da su to su kama su su tsare su in kuma suka ce za su ja da su to in ta kama masu kashe su to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya bi matakai mataki mataki wajen farlanta wannan jihadi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi dalilin da yasa ya ba su izinin su tashi su kare kansu allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah su ne waɗanda aka fitar da su min diyarihim daga gidan gidajen su bighairi haqqin ba tare da wani laifi ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan kawai sun ce ubangijin mu Allah ne ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ba don kariyar Allah ga wasu mutane ba ta hanyar wasu mutane lahuddimat sawami'u da an rushe wajajen bautar nasara waɗanda suka keɓe suka ƙaurace cewa mutane suke bautar Allah wa biya'un da cuci-cuci wasu rawatan da wuraren bautar yahudu wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kafira da ake ambatan Allah da yawa a cikinsu wala yansuranna Allah man yansuruh kuma lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi anan ubangiji subhanahu wata'ala yayin da ya bayyana musu wato ya gaya musu cewa ya ba su izini sai kuma ake faɗa musu ake faɗa maka cewa ga dalilin da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su izinin su tashi kare kansu abubuwa guda biyu kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya halatta musu ya ba su dama su tashi su daukansa kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu da Allah ya fara abu na farko ukhrijo min diyarihim bi ghairi haqq an kore su daga gidajen su, an fitar da su daga gidajen su. bi ghairi haqqin ba tare da sun cancanci abin da su ba to ba tare da sun yi wani laifi ba haka kawai dan kawai sun ce rabbuna Allah to fitar da su bai ghairi haqqin ba tare da sun yi laifi ba fitar da su daga gidan dajinsu a raba su da ƙasarsu wannan shi kaɗai ya isa ya ba su dama tashi su kare kansu domin ya halatta mutum ya yi yaki domin kare ƙasarsa domin kare ainihin zurriyarsa da al'ummarsa ya halatta mutum ya yi tashi ya yi yaƙi domin kare ƙasarsa da ake ƙoƙarin a raba shi da ita ƙarfi da yaji ba tare da laifi ba ya halatta ya tashi ya yi yaƙi domin kare ƴaƴansa da 'yan uwansa waɗanda ake gallaza musu ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani dalili ba Allah subhanahu Ta'ala yana gaya mana cikin suratul baqara wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ya hana ba za mu yasa ba za mu yaƙi a cikin tafarkin Allah ba alhalin an fitar da mu daga gidan da jin mu an raba mu da 'ya'yanmu wato wannan kadai ya ita ba su damar su tashi su kare kansu ya ita ba su damar su tashi su yaki Allah subhanahu wata'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله سبحانه وتعالى ce me kuke da shi da ba za ku yaki saboda Allah ba wal mustada'fina min ar-rijal da kubutar da masu rauni daga cikin mazaje wan nisa'i da masu rauni daga cikin mata wal wildani da yara kanana allazina yaquluna wadanda suke cewa saboda irin gallaza musu da ake yi saboda rauninsu ko saboda kasance wasu mata ko saboda kasance wasu ƙananan yara ake gallaza musu suna addu'a suna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimu ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan garin daga wannan alƙaryar da mutanen suke ta Waje Allah na min ladunka waliyan ka sanya mana majibinci daga wajenka ka sanya mana mai taimako daga wajenka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wa musulmi ya tashi ya yi haƙi domin kare ƙasarsa domin kare ‘ya'yansa da zurriyarsa daga waɗanda suke zaluntarsa haka aka ba su wannan dama abu na biyu sannan kuma ba dan komai ba sai kawai saboda sun ce rabbun Allah ubangijinmu shi ne Allah kawai saboda sun rike addini sun ce Allah kaɗai za su bautawa sai zanto laifi da za a riƙa su ana duka ana kisa ana ɗauri ana gallaza musu ana hana musu abinci ana hana saye daga wajensu ana hana su sayarwa irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a makka bai suka yi wa Qurayshawa bai suka yi wa mashirkan Qurayshawa a lokacin ba wani laifi da suka yi wasu taka kowa ba wasu barar da wasu da kowa ba cewa suka yi sun yadda za su bauta wa Allah shi kaɗai ba za su bauta wa wani abin bauta ba Allah ba wannan zaɓin ne abinda suka gamsu da shi ne a basu su yi bautar Allah kamar yadda suka zaba. amma wannan ta sa kawai a bi su a rika kama su ana kashe su ana gallaza musu babu shakka wannan ba ba ba ba wato dalili ne da zai ba su dama sashi su kare kansu fitar da mutum daga ƙasarsa da raba shi da gidansa ba karamin abu ba ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya haɗa fitarwa daga gidan daji wato a kori mutum daga ƙasarsa a raba shi da gidansa da ya taso a ciki aka haife shi a ciki ya girma a ciki ya yi wasan ƙasa a ciki ya yi abokai a ciki ya yi aure ya hayayyafa lokaci guda a zo a cikin a raba shi da wannan gurin daidai yake da a yi masa hukunci kisa sai Allah ce walau Allah katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min kuma ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kanku ko ku fita daga gidan da ku. Allah ce ma babu waɗanda za su yi wannan sai kaɗan ubangiji sai ya haɗa fita ko fitarwa daga gidan daji wato fitarwa daga ƙasa da kuma kashe kai sai ya haɗa su wuri guda kuma ya ce duk wanda za a ce ya yi wannan yan kaɗan ne waɗanda za su iya wani da Allah ya farlanta wa mutane cewa in sun karɓi addini sai sun bar ƙasarsu wani sun karɓi addini sai sun kashe kansu to da kaɗan ne waɗanda za su karɓi addini ba za su yi imani ba wanda yake nuna maka ce kenan fitar da mutum daga ƙasarsa daga garinsa ba karamin abu ba ne, ba karamin abu ba ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo hijira zai bar makka kamar yadda cikin jami'ar tirmidhi hadisan abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi garin makka yake cewa ma atyabaka min balad wa ahabbaka ilayya laula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak nabi yake cewa wani gari ne ya kai ka dadi wato babu garin da ya kai ka dadi babu garin da nake so fiye da kai ba dan mutane na ba sun fitar da ni daga cikinka to ba zan yarda in zauna wani gari ba cikinka ba sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kewar barin maka ya yi kewar fita daga garin maka garin da aka haife shi garin iyayensa da kakanninsa garin da aka fara yi masa wahayi garin da ya fara aure garin da ya taso tare da masoyansa amma lokaci guda lokaci guda a zo a ce fita ya bar wannan gari shi yasa lokacin da warakatar nunaufal yake gaya masa cewa mutanensa za su fita da shi lokacin da aka fara masa wahayin ikra na khadija ta kai shi wajen waraka ibn naufal wanda shi kuma ya karanta littattafan wato annaba wanda suka gabata ya karanta taura ya karanta injila har ma yana rubuta su da hannunsa lokacin da aka kai ta kai a sallallahu alaihi wasallam wajensa yake gaya masa cewa mutane yake cewa ina ma ina ma ina da ƙarfi na ina cikin ganiyar ƙarfi na lokacin da mutanen ka za su fitar ta kai daga birinka na ya ce awon kurji ya na annabi yake babakin yanzu za su koye daga gasata wato shi kansa a lokacin baya tunanin akwai lokacin da za a zo a fitar da shi da kasarsa garin irin yadda suke kaunarsa yadda suke nuna masa soyayya yadda suke kiran shi as-sadiqul amin shi ne gaya masa ai babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi to saboda ka cutarwa daga ƙasa daga gari daga gidaje babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske mai ciwon gaske amma mushrikai ba su kyale annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sai da suka ga sun kore su wanda suka kasa fita su ne masu rauni da suka rasa yadda za su aka hana su fita amma a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa da izinin Allah subhanahu wata'ala cewa sai hijira zuwa Habasha zuwa Habasha alhabasha da ake magana a wancan lokaci ita ce yankin Eritrea a yanzu ba Ethiopia ba ethiopia yanzu ita kawai muke kira habasha amma a da can yankin eritrea da ethiopia ɗin yanki ɗaya ne ana ce da shi habasha amma inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka yi hijira shine yankin eritrea babban birnin eritrea shine asmara to wannan yankin ne suka yi wa hijira a wannan yankin Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi cewa gaya wa sahabbansa akwai wani sarki adali wanda ba a cutar da mutanen da duk suke karkashin mulkinsa za ka umarci sahabban ka su yi hijira can za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa duk wanda ya samu damar ya fita ya fita to da aka yi hijirar farko sun yi hijira a cikin a cikin watan watan rajab suka yi hijira zuwa habasha to sai labari ya zo musu cewa ai mushirkan maka da sun musulunta na haka maka ta koma ƙarƙashin musulunci a lokacin da aka ji labarin ƙurashawa sun yi sujjada sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta suratul najmi da ya je ƙarshen suratul najmi suka faɗi suka yi sujjada to sai labari sai labari yake tafiya tun ana cewa sun yi sujjada har aka ce masu musulunta labari yana ƙara nisa yana ƙara faɗi wasu abubuwa suna ƙara shiga cikinsa ana ta ƙara masa gishiri ana ta ƙara masa ana ƙara masa kwalliya to ƙarshe ma ya je kunnen su ai maka ma da an musulunta sauraka abinda suke jin tsoro yanzu ya kau shi suka taso suka dawo suka dawo cikin ramadan suna dawowa kafin ma su shiga baka kafin su shiga gari labari yanzu musu cewa garin nan yana nan a dumame ya fi ba abin da ya canza da haka wasu suka yi rufin suka koma wasu kuma suka samu waɗanda za su ba su kariya su ba su mafaka suka koma cikin garin maka zama kamar usman ibn affan ya samu kariyar walid ibn ibn al-mughira ya koma ya shiga garin maka to ba ji ko ina ba suka koma komawa to bayan wannan komawa da suka yi a cikin a cikin ramadan sai kuma a cikin shawwal suka kuma komawa sai kuma shekara ta bakwai nan ma aka samu da dama da yawa an samu tun tamanin da uku da mata goma sha takwas ko sha tara duk suka yi hijira suka tafiya mashi a ne suka daɗe suka yi shekaru har annabi sallallahu alaihi ya yi hijira ya kowa madina sai daga baya yakin lokacin shekara ta bakwai ne bayan hijira sannan suka dawo suka dawo garin makka to waɗannan duk su ne ake magana an fitar da su daga gidan da jinsu sannan ta kai shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shekara shekara da ta shekara ta sha uku da aiki shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni cewa ya yi hijira da shi da musulmi su tafi madina to duk suka yi hijira suka tafi madina wannan hijira sun yi ta da izinin Allah amma me yi sababi sababi shine dallatawar mushrikan makka kaga daidai yake da sun kore su zai cewa masu su suka fito suka tura su bakin gari wasu ka ce ku fita ku fita don a lokacin ba hana su fitar suke in an gane za a fita mutum zai fita zuwa ake a tare a dawo da shi wanda suka yi hijira habasha ma tura wasu aka yi cewa su je su dawo da su to amma Allah ya ce suka fitar da su allazina ukhriju min diyari an ce sun fitar da su saboda su suka yi sanadiyar fitar su su ne suka yi musu abin da ya sa dole su fita da haka aka ce sun fitar da su to wannan kadai ya isa ya sa sashi su kare kansu ballantana kuma batun addini da suka rike suka ce Allah kadai za su bauta wa aka ce ba su isa ba sai dai su dawo su ci gaba da wani Allah to kaga wannan shi ma sababi ne da zai sa dole ne su tashi su kare kansu kuma su daina bari ana mayar da su ruwa bayan sun yi imani ana nuna mun lokaci yayi zan dakata a nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh